Binciken hukumar lafiya ta duniya ya tabbatar da cewa akalla akwai cututtuka biyar waɗanda ke kama jama'a kuma akwai tabbacin cewa daga dabbobi ne suka samu asali. Wannan ne a cewar likitoci ya sa wasu lokuta akan samu jama'a da wata cuta a yi ta bincike da shan magunguna amma a kasa shawo kan cutar. farfesa abdulkadir usman janaidu likita ne na dabbobi wanda kuma ya gudanar da wani bincike akan wata cutar dabbobi wadda ke kama mutane mai suna bakale wannan cuta idan ta kama mutum za ka yi tsammanin malaria gare ko typhoid duk alamun su guda sannan wasu suna da malaria suna da typhoid kuma suna da cuta wani yana da malaria da wagga cuta ta brucellosis wani kuma yana da typhoid yana da brucellosis kuma abin bakin ciki mun shi duk asibitocinmu da an najeriya na mutane ba su da kayan aikin da za su binciki wayannan curutoci mutum ya zo ya ce yana da malaria an yi ta bashi magungunan malaria a caccar zamai ka yi ta sha babu lahiya babu dama su ga yana akwai binciken da ya kamata a yi an ka yi shi za a gano cewa wayannan curutoci suna nan tare da mu akan haka ne likitocin ke ganin cewa ya kamata najeriya ta tafi tare da sauran kasashen duniya a wannan haujin ai yanzu duniya gaba ɗaya abin tunkaho da shi musamman kasashen da suke shi at one health don hakan ga duk inda ka ga sun ci gaba sun yi amfani da wannan one health domin in ba su yi ba aikin banza ne ko kayan treating din mutane idan baka yi na dabbobi nan ba aikin banza ne don za ka yi ta kashe kuɗin ka barkatai baka san abin da ke damu ba. bisa ga lura da cewa ba da jimawa ba ne hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta najeriya ta bayar da bayanin sake ɓallar cutar mura tsuntsaye a wasu jihohi a daidai lokacin da ake cikin cutar murar mashako ga kuma yawan amfani da shan kayan sanyi da jama'a ke yi musamman masu azumi wanda shi ma yakan kawo kamuwa da mura to koya likitocin mutane ke ganin wannan batun na gudanar da binciken kiwon lafiya na haɗin gwiwa Dr. Awal Ahmad Musa ya ce abu ne mai kyau. saboda zai taimaka a yi saurin gano inda matsalar take. Uh, kaga yanzu misali idan aka samu laboratory wanda likitoci na mutane da na dabbobi scientist ɗinsu za su ɗauki sample na mutane a ɗauki sample na dabbobi a taho a gwada a lab guda kaga in akwai mutum wanda ke da wata rashin lafiya kamar irin a wannan avian influenza murin tsuntsaye to za a yi saurin gano matsala kuma a warware ta A abu ne daman wanda ake yi a iyaka dai watakila babu lab ko guda a ko ina so in aka yi irin wannan aka samu wannan haɗin gwiwa a wuri guda su yi aiki tare zai yi saurin taimakawa a gano a wannan matsala kasancewar akwai cututtuka na mutane da dabbobi masu nuna alamu iri ɗaya likitoci ke shawartar jama'a da a dinga ɗauka matakan gaggawa da zaran an lura da alamar wata cuta domin saurin samun mafita ga wannan matsalar muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya